أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دليه دار ta دار wadda ta daidai da 21 ga watan yuni shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 115 a cikin karatunmu da muke a cikin aljami'u sahih na al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai muna cikin kitabu mawaƙi mawaƙitin fala ne littafi na tara a cikin wannan littafi muna babi na talatin ah, za mu tashi hadisi na 584 نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلق رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل نعم عبيد اسماعيل نعم حدثنا عبيد بن إسماعيل نعم عن أبي أسامة دقى أبو أسامة شيني حماد بن أسامة نعم، عن عبيد الله دقى عبيد الله عني ابن خبيب عن عبيد الله نعم, نعم، دقى عبيد الله شيني عبيد الله ابن عمر العمري daga Khubayb ibn Abdurrahman daga Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab na'am daga Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki iri biyu da sanya da sanya da yin shiga iri biyu da salloli iri biyu ya hana yin sallah bayan sallar asuba hatta tatlu ash-shams bayan bayan al ta hatta tatlu ash-shams har sai rana ta hudo da kuma bayan la'asar har sai rana ta fadi wayannan su ne sallolin guda biyu wa nishtimali samma da kuma lulluba wadda take kurmar lulluba shine mutum ya lullube jikinsa har hannuwansa suna ciki da mayafi guda daya saboda haka ba zai iya tafiya ba in kuma wani abu ya same shi sai ce zai ɗago mayafin ga baki daya kaga sai jikin ya kwaye sai tsirara ta bayyana eh, sannan kuma ga abin da zai iya samu na rashin bala zai iya tafiya yana faduwa na'am da kuma kan wato a tsuguno mutum ya tsuguna ya sanya hannuwansa a gefen ya sanya hannuwansa ya rike gwiwo ya rike kwarukansa a cikin kuma yana sanye da tufa guda ɗaya yana barin wato al'aurarsa ya zuwa ga sama wato ya ka ɗaura mutum ya ɗaura gyautu ya ɗaura gyautu sannan sai ya zo ya zauna a wannan shine al'ihtiba wato mutum ya kama hannuwansa ya rike ya rike ya rike ko to idan mutum ya sanya zami da yake ba sa sanya wani abu ba su da kamfai to kaga wanda duk zai wuce ta gaba zai ga al'aurar mutum mm. saboda haka ya ce ya hana wannan wannan hadisin ya gabata a mun yi shi a cikin a farkon kitabu sala hani ne don kada mutum ya bayyana al'aurarsa kamar yadda na farkon ya kunshi hani daga bayyana al'aura da kuma hani daga abin da zai cuci mutum shine kasancewar mutum ya bar hannunsa a cikin kayansa yana tafiya zai iya cutarsa ba ba shi da balance in wani abu ya zo masa zai yi sauri ko zai yi gudu sai ya fadi saboda ba shi da balance na'am da kuma cinikin munabaza da kuma cinikin mulamasa cinikin munabaza shine cinikin jifa ka ɗauki tsakuwa a ka ce to ka jifa a cikin kayan nan nawa duk inda jifa ya fadi na sayar maka abin da jifan ya fadi da a dubu daya <laughs> baka sana inda zai fadi wataƙila ya fada a kan abin da yake kimarsa ta fi dubu daya ko kimarsa ba ta kai dubu ɗaya ba saboda akwai garar a ciki akwai rashin tabbas wa mulamasa da kuma a cinikin almulamasa shafa shine in ka duk tufar da ka shafa to fahiyar laka bi kaza duk tufar da ka shafa to na sayar maka ita da kaza saboda haka ka kaga ka san shi mai sayarwa bai san wanda ka shafa ba bai san wanda ka taba ba to shi ma duk saboda algarar ne wayannan hadisai din da suka danganci ciniki insha Allah za mu zo su da cikakken bayanin su a shahid anan shine hadisin waɗannan salloli guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah bayan alfijir ya fito hasirana ta hudo da kuma bayan la'asar hasirana ta fadi ba'ad alfajir kamar yadda muka ce waɗansu sun ɗauki ba'ad alfajir akan bayan hudowa alfijir ba a yin wata sallah bayan hudowa alfijir har ta fito ana nufin sallan nafila ana nufin sallar nafila <clears throat> wa bayan hudowa alfijir ba a wata nafila in ba illa raka'atayil alfajr hadisi wani hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya in raka'atayil alfajr an togace a raka'o'i guda biyu na raka'atayil alfajr kuma kamar yadda muka ambata a wancan darasin namu a saboda ayyukan da suka zo na sahabbai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an togace mutum ya rama wurdin da yake yi da daddare bayan hudowa alfijir kafin ya sallar asuba matsawar dai wannan ba zai kai shi zuwa ga ya rasa jam'i ba ko ya fitar da lokacin sallar da kuma ƙarin sharaɗai ma guda biyu da malaman malikiya suke kawowa na farko dai ya zama tokan cewa wurdin ne wato ma'ana ya dawwama ya ɗaukan makansa cewa kullum dare zai yi raka a takwas ko raka a goma ko duk dare zai karanta izifi ɗaya a cikin sallah da iyakokin rako'in da suka samu to in ya sanya ma kansa wannan wurdin na sallah sai bacci sai ya to yayi bacci sharadi na biyu kenan ya to bacci ne ya dauke shi yayi bacci bai tashi ba ba ya zamanto cewar yayi hira ne ba har bai samu yayi ba to kuma ya ce a lokacin zai rama tunda lokaci ne wanda aka an hana yin sallah a lokacin saboda haka ruksar da aka bayar dole rukhsar a iyakance ta da gwargwadonta hmm. ad tuqaddaru bi qadar al-daruratu tuqaddaru bi qadariha dukkan wata bukata ana iyakance ta da gwargwadonta sai idan dai hakika ta cancanci ta zaman to rukhsar to shi sa suka ce ga wanda yake yana ga wanda ya saba wurdin da daddare kuma yayi bacci a yayi bacci har bai samu yayi ba na sharadi na uku kuma ya zamanto baya jin tsoron kubcewar sallar jami'i idan ya ga zai tsaya ya ta yin ya rama na fulfulin ya rama in zai rasa sallar jami'i to sai ya tsaya akan abin da zai samu ya sai ya samu sallar jami'i idan alal misali raka a goma sha ɗaya yake yi to sai ga in ya ce zai raka a goma sha ɗaya nan zai rasa sallar jami'i sai ya shafa'i da wuturi kawai ya raka a uku in ma shafa'i da wuturin da sabbi da kulya zai sa ba zai samu jami'i ba sai ya shafa'i da wuturin da kananan surori yanda zai zai je ya samu jami'i sharaɗi na uku kuma baya jin tsoron wato gari ya waye sha idan shi shi kaɗai ne ba a cikin jam'i zai yi ba in ya farka an yi sallar asuba ya makara amma da sauran duku-duku to idan zai iya in zai idan baya jin tsoron gari zai waye ya haske to zai iya kafin ya sallar asubar ya rama wurdinsa sannan ya raka a fajir sannan ya sallar asuba wayannan sharuɗa guda uku su ne a wajen malikiya waɗansu sun ɗauki ba'adal fajir ɗin da cewa ai ba'ada salatil fajir to kaga wannan babu iskali bayan sallah asuba ba a nafila hatta tatlu ash-shams har sai rana ta fito to hudowar rana ɗin, an kayyade shi a abin a hadisin Abdullahi ibn Abbas hatta tashru hatta tashruq ash-shams ko hatta tushriq ash-shams har sai rana wato ta fito da haskenta wato ta ɗago kenan mm, har rana ta ɗago, ma'ana shine ma kuma ake fassara ɗagowar kamar yadda muka gani a cikin <clears throat> kamar yadda muka gani a cikin hadisin amru ibn abasa a ƙaidar romhin har rana ta fito wato iyakar gwargwadon tsawon mashi mashi kuma irin na larabawa tunda mashi iri iri akwai mashin auzunawa karami mm. wanda ake ce mata harba to ba ita ake nufi ba shi mashin auzunawa dan karami ne wanda ake caka shi um, ake caka shi a yi ma'annau sallallahu alaihi wasallam sutura sutura in zai yi sallah um, kuma za ka gan shi din har mu lokacin muna yara lokacin da auzunawa suke zuwa da da raƙuma in kano za ka gan su tare da su to amma mashin da ake nufi mai tsawo irin mashin larabawa kuma shine ma irin irin mashin wanda 'yan silke suke rikewa 'yan silke ne ko 'yan kwalkwali suke rike mashi eh, yan sil masu silke za a gan shi mai tsawo kusan mita biyu hmm. kusan tsawon mita biyu ya dan fi tsawon mutum to irin wannan to idan rana ta fito ta dago haka shina nake ce muku a wancan darasin cewa yawanci suna lissafi malaman ladanan madina suna lissafin lokacin da yake halatta a nafilar lokacin da hannun yake tikewa daidai gwargwadon wato minti goma sha biyar wani lokaci su sa minti ashirin domin yanayin yana canzawa akwai lokacin da rana ta fito tana saurin ɗagowa rana tana saurin ɗagowa lokacin da ya zama cewa rana ba ta da tsawo tana saurin faduwa to lokacin da rana take ba ta da tsawo shine kamar a yayin da zai zama kan cewa rana tana rana tana wajen kudu kenan in tana kudu rana ba ta da tsawo dare ya fi tsawo eh, lokacin sanyi to a lokacin sanyi ranar tana saurin minti goma sha biyar sai ga ranar ta dago sosai amma idan lokaci ne kamar yanzu yanzu kamar yau din nan yau din nan an ce ita ce rana ita ce a ko'ina wato sa'o'in da rana ta fi koyaushe tsawo yau ran 21 ga jun ba shine rana ta fi ko sa'o'in rana shine a ko'ina a arewacin duniya da abinda yake arewa da arewa da equator to shine tsawon rana da ya fi kowanne tsawo a yau din nan kuma yau da safe an yi kusufi eh, an yi kusufi ka kun a salatu jami'a mun taso za mu taho mun taso za mu taho ai a mota da na gani ina ganinsa da alama sai ce to ai wannan kafin mu zo alfurkan din watakila kusufin ya kare dan inda ya fito dan kankani ne ya rufe ranar daga kasanta ɗan kankani ya rufe aha sun saudiya sun yi to in aka ce za a zo din in muka ce za mu zo mu salatu jami'a sai mu rasa <laughs> muka ce bari mu a gida <laughs> na <clears throat> to shine daidai lokacin da yake gwargwadon rana take a lokacin da ake yin nafila wa ba'da al shi kuma bayan sallar La'asar. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani ayi sallah bayan sallar la'asar hatta taghruba shams har sai rana ta fadi har sai rana ta fadi to na'am yanzu duk zamu yanzu zamu shiga akwai matsala guda biyu matsalar farko sallolin da aka hana matsala ta biyu lokacin da aka hana sallolin da aka hana da ake ta cewa ha anis fala ko la da ba'da subhi ijma'i ya tafi akan cewar nafila ce wadda ba ta da wani sababi nafila mutlaka ita ce aka hana kuma sun ijma'i ya tabbata cewa farilla ba a hana ta ba a cikin waɗannan lokuta farilla ba a hana ta ba a wannan lokuta wadda take za ka yi ta mu'adda ba wadda take ta ramuwa ba farilla ta a daɗi. da Littafas bil ijma za ka iya yin ta hatta a lokacin da aka hana sallolin nan babu wani lokaci da ana kai sallar farilla saɓani ya zo a kan a sallolin nafila waɗanda suke a suna da sababi kamar tahiyatul masjid kamar a salatul sallar kusufi kamar sallar kusufi kamar a sallar a biyu na ɗawafi waɗannan sallolin saɓani ya zo musu ya zo a kansu na'am da istisqa mm, da sallar da sallar istisqa duk da yake istisqa ai ba ba ta shiga ba ba sabab ba ce sallar istisqa ai za ka iyakance lokacin ta mm, kamar sallar idi ce lokacin ta iyakantacce lokacin sallar istisqa lokacin sallar idi ne amma kusuf ita ai kaga tana da sababi domin kusufu shams zai iya faruwa koyaushe ko ba haka ba za iya yin kusufu shams a za iya yin kusufu shams bayan a bayan sallar la'asar a ne bayan bayan hudowar rana ne abu zai yiwu ba a yi ta kafin hudowar rana tunda sai ranar ta fito ai za a yi kusufin <laughs> eh? waɗannan to salloli waɗanda suke na suna da sababi to imamu shafi'i ya ce su za a iya yin su sauran malamai kuma suka ce duk ba za a yi ba hmm. ko da suna da sababi kamar yadda malik ya ce a cikin dukkan nafila ba za a yi ba a cikin lokutan da aka hana sallah da sallar jana'iza sallar jana'iza ita sun yi saɓani akwai wanda suka ce mutlakan ba za a yi ba akwai kuma waɗanda suka ce a'a za a yi matsawar ranar ba ta kai lokacin isfirar ba bayan sallar za a iya yi bayan sallar la'asar matsawar rana ba ta kai ta yi sufas ɗin na ba ta yi yalo tana neman faduwa to in ta yi yalo tana neman faduwa to ba za a yi sallar jana'iza ba a lokacin bal idan aka yi ma a waɗansu malamai suna cewa dole sai a jira bayan sallar sannan a rama amma allahmi ya rinja daga cikin malamai a wannan saɓani ne a masabar malik wanda waɗansu suka rinjayar da aka sun wannan cewa idan dai aka riga aka yi inda aka riga aka yi a wannan lokaci shikenan ta riga ta yi sawa'un ana jin tsoron cewar in aka sake din aka yi jinkirin za ta jirkita ko ba a jin tsoro inda aka riga aka yi ta riga ta yi haka zalika bayan sallah asuba har lokacin da rana zai ta sha har lokacin da gari zai yi haske ana iya yin sallar jana'iza amma daga gari ya yi haske irin rana tana nema ta fito gari ya yi haske ko ina amma rana ba ta fito ba mata nema ta fito to wannan lokacin ba za a yi sallar jana'iza ba wannan tafsirin a matsabar malik ne kuma mithluhu kwatankwacin sa a matsabar imam ahmad su ma suna da wannan tafsilin su ka a matabar shafi'i koyaushe za a iya sallar jana'iza saboda sallah ce mai sababi haka zalika raka'atayil fajr kamar yadda muka ce to akwai daga cikin malamai da suka ce ma gabaki ɗaya dukkan wata sallah za a iya yin ta a kowane lokaci wannan hannun da aka yi an shafe hukuncin kamar yadda yake matsabar ibn hazm da kuma Dawudu da zahiri wannan mataba ce mai raunin gaske saboda hadisan da suka zo na hani karfinsu da kuma yadda sahabbai suka yi aiki da su sai na umar har dukan mutane yake yi bayan in ya same su suna sallah bayan la'asar bulala yake yi ma mutane to waɗannan su ne dangane da sallolin saboda haka kun ga sallar farilla hannun bai safe ta ba wanda hannun zai iya shafanta aka yi sabani ita ce sallar farilla ta ramuwa idan mutum zai rama sallar farilla to ita ma jamhurin malamai koyaushe mutum zai iya ramuwa sai imam abu hanifa ya ce sai dai in ramuwar sallar la'asar ta wannan ranar ce ita ce za ka iya yin ta kawai amma dukkan hatta ramuwar sallah bayan sallar asuba ba za ka yi ta ba za ka rama sallah bayan fito bayan sallar asuba ba a ah, ba za ka rama sallah bayan sallar la'asar ba sai dai idan sallar da za ka rama din a lokacin da aka hana ko bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar ta la'asar din wannan ranar ta ce <laughs> wani irin kaidi da suka kawo asur yaumihi yanzu kama aka ce mutum bai yi sallar la'asar ba ya tuna bayan sallar asuba to zai iya yin ta bayan sallar asuba saboda asur yaumihi ce eh. haka dalika bayan zai iya rama ta bayan haka dalika uh, wato in ta ranar ce kenan in ta ranar ce yawa idan ta ranar ce ba sallar la'asar ta ranar to ita ce zai iya rama ta a wannan ranar in rana ta zo faduwa kamar rana ta zo faduwa ba ta fadi din ba sai ya samu bai yi sallar la'asar ba to zai iya rama ta amma sallar asuba ba zai iya rama ta ba haka sai dai ya jira sai rana ta fito ya sallah asuba wannan tafsilin yana wajen mazhabar al Wannan wannan shine dangane da saɓani akan salloli din kun ga mazhabar malik kusa take da mazhabar ahmad a cikin al-mashhur anhu riwaya ta biyu dai take da mazhabar shafi sai dai kawai imam ahmad shi ya togace sallar dawafi raka'a biyu ta dawafi zaka iya yin ta hatta a lokacin hani to dangane da lokacin kuwa lokatan guda biyar ne lokatan guda biyar ne bayan sallar asuba zuwa daidai da fitowar rana kun gani sannan lokacin da kaskon rana ya dago zai fito zuwa rana ta fito har ta daukaka a zuwa rana ta fito ta bayyana wannan shine lokaci na biyu daga bayan sallar la'asar har gab da faduwar rana shine lokaci na uku sannan daga lokacin da rana ta soma ɓuya har ta faɗi baki ɗaya shine lokaci na hudu lokaci na biyar shine lokacin zawal to hadisan nan da muka zo na wannan babin su sun yi magana akan hudu ne lokutan guda hudu to kuma lokutan nan guda hudu hukuncin su daban-daban ne a wajen malik daga daga daga yin sallar asuba har gab da fitowar rana to yin sallah a lokacin nan makruhi ne ba haramun bane makruhi ne amma lokacin da rana ta soma hudowa har ta dago to wannan haramun ne kun ga eh, eh, eh, a lokutan guda biyu kenan ya akwai makruhi akwai haram sannan lokacin bayan sallar la'asar har zuwa gab da faduwar rana yin sallar na nafila makruhi lokacin da rana ta soma buya har ta fadi to wannan lokacin haramun ne saboda haka suka ce hannun da aka yi na ai sallah bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar hani ne na wasila don karka kai ya zuwa ga lokacin da aka hana ka yin sallah lokacin da yake yin sallah haramun ne to shi kuma yin sallah a lokacin da rana take hudowa da kuma lokacin da rana take faduwa to shi saboda illarsa ta zo a bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka yi hukunci a kansa da haramci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace a cikin hadisin amr ibn abasa cewa fa innaha ubai na qarnai shaifan. Ah, rana in tana hudowa lokacin nan tana hudowa ne tsakanin kaho guda biyu na shaidan to me ake nufi da wannan kaho guda biyu na shaidan waɗansu sun yi ƙoƙari su yi tawilinsa su ce ah, wai yana zuwa ya haɗu tare da ita ne su fito tare ah, amma abin da yake bayyana wannan shine abin da ya fi ƙarfi shine cewar a lokacin ya sanya masu shi shaidan ya yi tasiri akan masu bautar rana su rinka sujada gare ta sai tun suna sujada ga ranar ba ita suke ma ba shi suke ma shi yasa yake zuwa ya haɗu da ita a lokacin saboda haka alƙarn ɗin ana nufin wato halittarsa saboda an sufanta shi da mummunan halitta har ƙaho gare shi hmm. shi na sa a ɗaya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa hina idin yasjudu laha al-kuffar a lokacin nan kafirai suke sujada gare ta saboda haka dalilin hannun wato an allala shi an bayyana hikimar shi ne don kada a yi kama da masu bautar shaidan masu bautar shaidan masu sujada ga rana masu sujada ga shaidan to kaga shi ya sa suka ce to a lokacin nan yin sallah haramtacciya ce in ba sallar da take ta tilas ba sallar farilla tunda annabi sallallahu alaihi wasallam sallar farilla ya ce wanda duk ya manta bai yi sallah ba man nama an sala au nasiyaha falyusalliha idza wanda yayi yi bacci bai yi sallah ba ko ya manta ta yayi sallace ta in ya tana ta la qada alaha illa zalik ba ta da wani ramuwa illa wannan to kaga wannan shine lokacin ta mm. to ita farilla kun ga an togace ta amma in ba haka ba in kace zaka yi nafila to wannan nafilar sai ya zama to kayi ta a lokacin da kake za ka yi kama da kafirai za ka yi musharaka da su a cikin lokacin da suke ibada wanda wannan zai zamanto ka yi irtikabin ka aikata abin da yake hani ne a cikin shari'a to saboda haka sai zamanto hanin da ake yi bayan a yi sallah bayan sallar asuba don kada ka je kai ta yin sallah har ka zo lokacin da aka hana shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya samu Tamimu Dari yana yin sallah sai ya doke shi ya doke shi sai tamimu dari bai ce masa komai ba amma sai na umar sai ya tsaya yana yin sallama sai ya ce ba zan bar ta ba ba zan bar yin wannan bayan sallar asar ne ya ce ba zan bar yin sallar nan ba tun da na yi ta tare da wanda ya fika alkhairi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na umar ya ce ya ce masa abin da ya sa nake hanawa nake duka a kai don saboda abin da ya sa na hana ka don saboda kada wani ya zo ya koyi da kai ya je ya rinka yin sallah bayan sallar la'asar har ya shiga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah hmm. haka yake a cikin a cikin musnad din ibn hajar ya kawo wannan hadisin ma a cikin a cikin sharhinsa Ah, amma kamar yadda na ambata muku ah, shine maganar umar na'am ah, gashi hadisin a cikin waƙadar rawa ya haya bukair shi ne ya ce wafihi walakin ni a hafu an ya tiya dakun. قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها yace ina jin tsoron kada mutane su zo bayan ku da za su rinka yin sallah bayan sallar la'asar har zuwa sallar magariba har su wuce da sa'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yi sallah a cikin ta to da kaga sai sayyidina Umar ya hana ne akan yana ganin hanin da aka yi na sallar bayan la'asar saddu dari'a ne dan a toshe kafar barna to sai lokaci na biyar hina ya komo a lokacin da rana take sai, a lokacin eh, kafin zawa gab da zuwa, lokacin da take tsakiyar tsakiyar sama hina yastaqillu dhilla kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin amr ibn abasa hina yastaqillu hina yastaqill hina yastaqillu dhillu dhillu lokacin da wato inuwa take daidai da mashi idan ka ka kafa mashi ya zamanto kan cewar inuwar ta zamanto tana daidai kasan mashin kaga ranar tana daidai kansa kenan to a lokacin nan shi ma hadisin a suna duhi a cikin wafa na imam malik ya zo annab sallallahu alaihi wasallam ya ce hina idin hata idan staƙallar bil rumhi ƙaranaha fa idan zalat ha. idan rana ta zo daidai lokacin to sai shaidan sai ya haɗu da ita idan ta kubce idan ta kauce sai ya rabu da ita to wannan shi ma lokacin da aka hana sallah amma malik bai yi bai aiki da wannan hadisin ba gashi ya ruwaito shi a cikin muwatta shine ibn Abdulbar ya ce in ma dai hadisin bai inganta wajen malik ba wa in ma kuma yana ganin amal ahlil madina ya saba masa saboda haka bai aiki da shi musamman hadisin mursal ne amma hadisai da dama sun zo banda hadisin malik hadisin amr ibn abasa yana cikin muslim da hadisin uqbah bin amir da hadisin abi huraira radiyallahu anhu dukkaninsu sun zo kamar hadisin ukbata bin amir yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fiha wa an naqbura fihin mautana sa'o'i guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mu mu sallah a cikin su kuma mu binne matattun mu a lokacin bayan sallar asuba hasirana ta fito bayan sallar asar hasirana ta fadi da kuma lokacin da inuwa take zama take zamantowa a tsakiya to kaga wannan hadisin shine sa sauran malamai suka tafi akan cewar to a lokacin zawal ba a sallan nafila illa imamu shafi'i ya togace ranar juma'a ya ce sai dai ranar juma'a shi kuma saboda ya ruwaito hadisi daga malaminsa ibn abi yahya wanda yake ɓoye shi ya saka ya shi malami ne wanda yake ba amintacce ba wajen malaman hadisi to imam in ya faɗi sunansa kowa zai san hadisin sa dama ga shi ne sai a ajiye shi gefe to sai imam shafi sai ce haddasa ni fiqa indi sai ce amintacce ya gaya mu to in yace in kaga imam Shafi ya ce amintacce to yana nufin ibnu abi haya kenan indi in yace amintacce a wajena yanzu kuma malaman hadisi ba su yadda da shi ba to shine ya ruwaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah lokacin zawal illa yawmal juma'a sai dai ranar juma'a to so imam shafi'i a wajensa lokacin zawal za ka yin sallar juma'a ko da yake kuma sun karfafa wannan duk da hadisin bai inganta ba amma sun karfafa shi da kiyasi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da a rinka zuwa masallaci da sassafe ranar juma'a man bakkara wabtakar wanda duk yayi fitar jijjifi da sassafe kuma ya fita dai da sassafe wannan takidi ne wabtakar a ya faɗa kuma a cikin hadisin na Salman wa salla ma kutiba lahu hatta ya al-imam kuma yayi sallar abinda aka kaddara masa yayi na salla har liman ya fito to kaga me me za a fahimta daga wannan ya je da sassafe kuma aka ce yayi sallah bai daina sallar ba har sai da liman ya fito kuma yaushe liman yake fitowa liman yana fitowa bayan zawal ne to kaga kenan dole zai zamanto ya shiga lokacin zawal yana sallah ba a ce kuma kar yayi ba to sai suka karɓa shi da wannan kiyasin suka ce ranar juma'a za a iya sallah shi ko imam malik itlaqan baya ganin lokacin lokaci ne na hani saboda ya ce ya riske ahlul fadl a madina suna yin sallah a wannan lokacin ba sa kin yin sallah a wannan lokacin saboda haka ya dogara da maganar su hatta hadisin da ya ruwaito saboda mursal ne sai ya zama to bai yi aiki da shi ba wasu abin da yake mafi inganci shine tunda hani ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam barinsa zai imamul bukhari zai yi ishara ga waɗannan aukat saboda haka yanzu kun fahimta wato akwai wayannan hadisan da muka karanta sun ambaci lokutan da aka hana da sallolin da aka hana mun ji kowannen da sabanin su to mu ci gaba na'am babun la ta as-salata qabla ghurubi shams babi kada yayi kardadan sallah bayan fadu bayan wato a kafin faduwar rana kardado waɗansu suna cewa wai ba 'yan kano ne kaɗai suke jin karatu ba mai muna yin hausar kano wannan hausar kano hausar soro ce <laughs> wato kardado nufi kenan wato nufi wanda yake wato mutum ya ya zaɓi lokacin ya nufe shi ya ayyana shi a cikin zuciyarsa to kada kada kun ga wannan ya zo ne da sigar labari baya karda nufin yin sallah kafin faduwar rana wato kenan kamar ana cewa kada ya nufi yin sallah kafin faduwar rana wato annahyu bi ma'ana wato wato annafyu bi ma'ana annahyu korewa ne labari ne amma ma'anarsa hani alkhabar bi ma'ana annahyu na'am قال abdullah ibn yusuf na'am at-tinisi yace malik ya zan eh, mun karanta a gaban Malik daga Nafi daga Ibn Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayan ku yayi kardado ya rinka yin yayi sallah a lokacin hudowar rana fa yusalli fa yusai zaman to fa yusalliya kenan ko kuma zai iya zaman to fa yusalli ko kuma ya zaman to fa dukkan fuskoki uku sun halatta ko raf'a ko jazma ko nasba wala ya taharra fa yusalli kada yayi wato kada yayi kardado kuma kada ya yi sallah hmm, a inda tulu shams ko kuma la ya taharra a hadukun fayusalliya la ya taharra a hadukun musalliyan kada ɗayanku ya yi kardado halin kasancewarsa mai yin sallah lokacin hudowar rana duk dai ma'anar kada ka yi lemu wannan lokacin ya zama tushen lokacin da za ka yi sallan nafila. na'am wala inda gurubiha kuma haka nan ma inda kada ya haka a lokacin faduwarta mm, to kaga an iyakance hanin da wannan lokacin wanda yake nuna tsananin hanin ya zo ne a lokacin hudowar rana da lokacin faduwarta mm. na'am na'am shine wanda ake ce ma al-uwaisi al ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf jika wato tattaba kunnan ibn auf az-zuhri daga salih ibn kaisan daga ibn shihab az-zuhri qala ibn yazid al-junda'i al-laythi cewa ya ji abu sa'idin al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan ya kulu yana cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu sallah bayan asuba har sai rana ta dago babu sallah bayan la'asar har sai rana ta fadi ko kaga da yace la salata ya kora sallah ana nufin sallah ta shari'a yadda ba sai kai tawili ba wato mm. ba a yin babu sallah in ma ka yi ta a shari'ance wannan ba sallah ba ce to wannan yana daga cikin lafazi da yake isa matuka wajen kore rashin ingancin sallah saboda haka idan mutum ma yi sallah a lokacin sai zama to babu sallar kenan to kuma wannan amma sai dai da yake da yake ya zo ne da sigar annafi korewa ya kore sallar zai sai ɗauke shi ma'anar hani ma'ana kada ku yi sallah bayan la'asar har sai rana ta dago kuma kun ga kun an fassara hatta tatlu ash-shams ba abinda ake nufi da hudowar rana tartafi har sai ta ɗago. har sai rana ta dago to dagowar shine bayanin yazo a hadisin amru ibn Abasa dama hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka har hada su mm. sannan ma'anar za ta bayyana a gare ta to wannan kun ga ya zo a ala islam farin farilla ta fita bil ijma' saboda a koyaushe za ka yi sallah koyaushe ka tashi za ka yi sallah farilla koyaushe sallah ta zo maka a lokacin ne lokacinta amma sallar nafila bayan sallar asuba to waɗanda kamar su shafiya da suka togace suka ce za a iya yin ne sabab kamar tahiyatul masjid mutum ya shigo masallaci a lokacin bayan sallar asuba kamar in mutum ya yi ɗawafi a maka yadda imam ahmad ya togace raka ta yi tawaf menene dalilinsu dalilinsu suka ce wannan mai sababi ce to tunda akwai abin da ya zo da yake nuna cewa sallah in tana da dalili ana yin ta ba a lokutan hani din nan kamar yadda zamu gani bayan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama sallar da yake bayan sallar asahar ya rama ta bayan sallar la'asar saboda haka ke nan kaga sallar da take da dalili akan yin ta zaka iya yin ta to dalilin ma kenan sai suka yi kiyasin dukkan wata sallah mai sababi to ya tabbata bayan la'asar to bayan sallah asuba fa bayan sallah asuba sun yi amfani da hadisin Qais ibn Amr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana sallah bayan sallar asuba sai ya ce masa wannan sallar fa sallar asuba raka'a hudu ce a sallar asuba raka'a biyu ce ya ce masa sallar asuba raka'a biyu ce wannan sallar fa sai ya ce ya rasulullah ban yi raka'atai fajr bane shine nake yin su yanzu fasakata sai ya shiru bai ce komai ba wani hadisin sa albani sun inganta shi amma imam ahmad ya raunana hadisin kuma ya ci karo da hadisin ibn abbas cewa sallallahu alaihi wasu cewa ibn abbas ya tashi zai yi sallar asuba a zai zai yana raka'a raka'atayil fajir bayan sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jari gasa yace sallar asuba raka'a biyu ce ya nuna ya hana shi kuma hadisin abi huraira ya zo cewa wanda bai samu sal rakatai alfajir ba yusalliha ma baina tulu'i shamsi wa zawali sha'a ma baina tulu'i wa zawal au kama qala alayhi salatu wasalam ya sallace ta tsakanin hudowar rana da zawal to kaga ya faɗi lokacin da ake ramar rakatai alfajir to waɗanda suka inganta wannan hadisin na Qais ibn Amr sai suka ce to gashi ma an yi ramuwar rakatai alfajir bayan sallah asuba da shi lokacin hani ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba dan fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadisin yana abu yana cikin abu daud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi to wannan shine dalilin da suka ce sallah mai sababi mai dalili ba na san rinka cewa sababi din nan ka dauka irin sababin Hausa kun san mun aka ce sababi ana nufin fada <laughs> a Hausar Kano Eh, amma dai kun fahimci abin da ake nufi da sabab din ko sababi na larabci eh, na'am na'am al gundar shine muhammad ibn ja'far wannan shine wa fi kowa kiyaye hadisan shu'ba na'am shu'ba ta ibn al-hajjaj amirul mu'minin al hadith daga abu tayyah yazid <clears throat> ah, ibn humayd الضبعي قال humran ibn aban maulan usman na'am yuhaddithu an muawiya yana zanta hadisi daga muawiya muawiya ta ibn abi sufyan radiyallahu anhu al amirul mu'minin qala innakum latusalluna ku yace ku fa kuna yin wata kuna sallatar kuna yin wata sallah haƙiƙa mun wato mun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mun abokance shi mun zamanto sahabbansa ba mu same ba mu gan yana sallar ba mu ba mu ganshi yana wannan sallar ba kuma haƙiƙa ya hana waɗannan raka'o waɗannan raka'o'i guda biyu wato na raka'a ya hana yin su yana nufin raka'a biyu bayan sallar la'asar raka'a biyu yin sallah raka'a biyu bayan sallar la'asar ya to imauya ya ga waɗansu sahabbai suna yi ya ga waɗansu mutane suna yi sai ya musu inkari ya ce mun zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ganshi yana yin su ba hmm. to wannan ya nuna cewar hani na yin nafila bayan sallar la'asar sananne ne kenan wajen sahabbai hmm. ko musamman a kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu bayan kowace sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila a biyu illa bayan sallah asuba da bayan sallar la'asar hmm. na'am قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا عبدة عبدة بن سليمان daga ubaidillahi ibn umar al'umari daga hubaib ibn abdurrahman daga hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab daga abi hurairah radiyallahu anhu qal yace Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana salloli guda biyu bayan alfijir har sai rana ta hudo da bayan la'asar har na ta faɗi daga wannan amma bukhari kaga sai ya ce kada mutum ya yi niyyar wato ya nufi yin sallah kafin faduwar rana ne ainihin waɗannan hadisan da suka zo na hannun duk don kada a shiga cikin lokacin hannun da aka hana su shi yasa nema ɗaya daga cikin hujjar da suke nuna kan cewa ba a hana yin sallar ga baki ɗaya ba sai dan kada a shiga lokacin hanin shine hadisin sayyidina ali la tusallu ba'da da asr illa wa shamsu bai bayda'u murtafi'a kada ku yi sallah bayan la'asar illa idan rana ta zamanto madaukakiya kuma mai haskenta da sauran haskenta ba ta karkata ta neman faduwa ba to shi yasa ma kun ga malik yake cewa za a yi sallar jana'iza a lokacin kuma mutum ya yi tilawa in yi karatun alkur'ani zai iya yin sujudu tilawa lokacin amma in rana tana gab da za ta faɗi ɗin nan ko gab da za ta fito to ko su judu tilawa ne mutum ba zai yi ba lokacin a wajen malik rahmatullahi Ali. na'am to a wanda waɗanda kun ga waɗanda suka a waɗanda suka waɗannan wannan hadisin na muawiya da wanda suke sallah bayan sallar la'asar wannan shine dalilin shafi'iya akan cewa za a iya yin bayan sallar la'asar don su wanda suke yi din sun kiyaye daga Aisha radiyallahu anha kamar yadda zamu gani kan cewar baya a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama ya rama sallar nafila ta bayan azhar bayan sallar la'asar to sai zaman to shine asasi to waɗansu sai suka ɗauki wannan dalili akan cewa dukkan wata sallah da take da dalilin a za a iya yi sauran malamai kuma suka ɗauke ta akan cewa suka ce a'a wannan kususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama ummu salama ta tambaye shi ta ce afa afanaqdihima idza fatatana idza fatatna ya rasulullah ha idza fatatna ya rasulullah mu ma mu rama wannan nafilar idan ta kubce mana kamar yadda ka zo ka rama yace la kada ku yi to bai haƙi saboda wannan hadisin ya rusa abinda mazhabar su kake a kai ya yi ƙoƙarin raunana wannan hadisin ya ce hadisi ne da'if amma ibn rajab bai kyale shi ba ya kawo dalilai masu ƙarfi da suke nuna ingancin hadisin haka ma shaddin ba shi ma na gani ha cikin ta'alikinsa a cikin ta'alikinsa ya nuna cewar hadisi ne wanda ya inganta saboda haka sai suka ɗauke shi kan cewa wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yin rama rama sallar bayan lokacin ta yakub ce da kuma yin sallar bayan la'asar sai suka ɗauke ta akan hususiya to amma kun san yin sallar bayan sallar la'asar da kuma ramuwa ba rama sallah in ta kubce abubuwa guda biyu rama sallah bayan ta kubce kun ga yana da asali wajen raka'atul fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ta kubce masa ya rama kuma ya ce wanda ya yi bacci man nama an hizbihi aw nasiyahu falyusallihi ma baina tulu'i shams wa zawal wanda ya bacci bai yi wurdin sa na dare ba ko ya manta to ya salla ya yi shi tsakanin hudowar rana da zawal to kaga ya bada dama a rama sallah saboda kaga ba zai zama hususiya ba to wanne ne hususiyar rama nafilar ko kuwa yin sallar bayan sallar la'asar yin sallar bayan sallar la'asar to su wanda suka ɗauki kususiyar a haka suka fassara shi to amma sun san maslakin da ake cewa abu za a ce abu kususiya annab sallallahu alaihi wasallam ne yana da rauni tunda asali akan duk abin da ya tabbata daga annab sallallahu alaihi wasallam ai koyi da shi ba a tafiya ya zuwa ga kususiya sai idan an ga babu mafita babu makawa sai a tafiya zuwa gareta. na'am babu wanda bai karhanta yin sallah ba sai bayan sallar la'asar da bayan sallar alfijir wannan imamul bukhari saboda yawan sabani sai ce bari kawai ya gaya maka cewa akwai fa wannan sabani ba tare da rinjayarwa ba don ya bayyana lokutan akwai lokutan da waɗansu suka ce su ne kaɗai ba a yin sallah shine ba da salatul asir da ba da salatul fajr amma lokacin zawal shi a wajensa su ba ce a lokacin nan ana hana sallah ba a sallah ba na'am Umar ya ruwaito wannan wato hadisin sayyidina Umar wanda ya gabata daga riwayar Ibn Abbas wa ibn Umar kamar yadda ya gabata shi ma a wancan babin wa Abu Sa'id al-Khudri a babin da ya gabata da Abu Huraira waɗannan duk sun ruwaito hanin yin sallah bayan asuba da bayan al'asar ba su magana akan hana yin sallah a lokacin zawal ba na'am نعم محمد آه محمد آه أبو النعمان آه يسنسني السدوسي أبو النعمان السدوسي نعم مبارك يا منشي محمد ابن أبو النعمان يا كنت أمو na'am mu ci gaba qala haddathana bin zayd mm, kana kana cinye fatahar sa'adin nan kana hadiye ta yawa <laughs> eh. muhammad ibn al-fadl as-sadusi muhammad ibn al-fadl as-sadusi laqabuhu arim لقبن سعاري نعم حماد بن زيد ابن درهم دقى أيوب ابن أبي تميمة السختياني دقى نافع دقى عبد الله بن عمر يتشي zan yi ina yin sallah kamar yadda ga sahabbai na wato yan uwana sahabbai suna yin sallah ba na hana ba zan hana wani ya yi sallah a dare ko da rana ba iya abin da ya so تتحروا allah الشمس ولا ورودها غير لا sai aka shafe ɗaya ta ɗin sai dai kada ku yi karda don hudowar rana wala faɗuwarta wato dukkan wani lokaci za a yi sallah a wajen ibnu umar wa'annan su ne kaɗai lokutan da ba a sallah to abin shi ne ake cewa abin mamaki ibnu umar yake haka ga mahaifinsa shi kuma har dukan mutane yake yi in suka yi sallah amma shi sai ya ce shi ba zai hana kowa ba illa waɗannan lokuta saboda ka ishara ga cewar shi yana da ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan lokutan su ne ainihin na hani din sauran lokutan bayan la'asar su waɗannan wato na karhanci ne hmm. eh, ko kuma hani ne na wasila hmm. hani ne na wasila amma gayar hanin manufar hanin shine lokacin hudowar rana da lokacin faduwarta hmm. saboda illar da aka faɗa na'am eh mu ci gaba babu ma la babu ma yusalli ba'da ma yusalla babu to kun ga wancan babin ya faɗi wannan lokutan kaɗai. ba a faɗi lokacin zawal ba to lokacin zawal a lokacin zawal shi ma lokaci ne wanda yake ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce akwai hadisin bata ibn Amir akwai hadisin Amr ibn Abasa akwai hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu <clears throat> da kuma hadisin as-sunabuhi a cikin muwatta abdullahi as-sunabuhi kuma waɗannan lokutan akwai waɗansu lokuta wanda waɗansu malamai waɗansu dalilai sun sa waɗansu malamai sun tafi akan hana yin sallah a lokacin kamar malik ya hana yin sallah lokacin bar juma'a hatta ga wanda hatta raka ta alfajir ya ce mutum ba zai yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da al-istima wadana wastama ya kusa da liman kuma ya saurara yin sallah ko za ta hana ka to sai dai <clears throat> mutum ya shigo cikin masallaci kamar yadda zamu gani mun zo kitabul juma'a akwai haƙƙin tahiyatul masjid saboda hadisin uh, sulaikul ghatafani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya tashi ya sallah wal yatajawwaz fihi ma ya to shi yasa kuma muke ce shi yasa uh, a <clears throat> uh, muke shaharar da magana waɗansu malamai da suke cewa wannan hukuncin ga wanda ya shigo masallaci ne amma ga wanda yake waje ga wanda yake waje in bai shigo masallaci ba bai kamata ana hudu ba ya shagaltu da yin rakatul eh, tahiyatul masjid ba dan bai shigo masallacin ba in ya tsaya yana yin nafila to yana yin nafila kafin juma'a ce ba tahiyatul masjid ba tunda bai shigo masallaci ba haraba ba ta daukan hukuncin masallaci to rakan ana hudu ba idan mutum ya zo zama zai mm-hmm. tunda ba a sallah wani lokacin umarnin da aka yi masa shine al-istima haka zalika a lokacin da ake sallar maktuba ana sallar na ka zo masallaci ga ana sallar ta farilla sai kace ce a ai sai ka yi nafilar ka tukuna hmm. ko ba kai raka ta alfajir ba bar sai ka yi raka ta alfajir sai ka shiga shi ma lokaci ne da aka hana eh? ana sallah asuba sai mutum ya koma baya shi ma wannan lokaci ne wanda ba a yi eh, sai dai mutum ya yi in a waje ne in a waje ne to in a waje ne zai iya yin raka'atai alfajir a wajen malik in ya san cewa zai samu a ruku'u kafin liman ya ruku'u na raka'a farko in ya san zai samu raka'a ya san zai samu don ya samu raka'a tare da liman raka'a farko ta fi masa wannan na raka'a ta a wannan shine a wajen ah, malikiya haka zalika lokacin iqama lokacin iqama waɗannan duk ƙari ne akan lokacin lokuta da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi iqama kada mutum ya wata sallah illa salatul maktuba ko haka zalika a wajen malikiya bayan sallar juma'a ba a nafila har sai tukuna mutane sun tafi daga masallaci su kuma sun yi ne wannan saboda kiyaye asalin su kar mutane jahilai su rinka ɗauka kan cewa ai juma'an nan da ake raka'a biyu biyu ba ku sani ba ne ba ku ga mutane in an yi sallama suna tashi su raka'a biyu ba a zahar din ce dai raka'a hudu eh, to shi yasa sai malik yace kada mutum kada mutum yayi nafila a cikin masallaci har sai mutane sun fita hmm. ah, sannan hanafiya su suka ce kafin sallar magariba ba a nafila amma kaga su hujjar su ta rushe da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo na'am babu ma yusalla ba'da al-asr babin abinda ake salla yin sallar sa bayan sallar al-asr min al-fawaid na daga salloli na nafila da suka kubce wa nahwiha da makamantan su na'am kuraibun maula ibn abbas daga daga ummu salama afwan nace maula maula maula ibn abba maula ummu salama bane kuraib كريب اي مولى ابن عباس نعم نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى ركعه بيو باين العصر نعم وقال يجي عبد قيس waɗansu mutane daga abdulkais ƙabila ce sun shagaltar da ni daga yin sallah raka'a biyu bayan sallah azhar saboda ya saba rati ba bayan sallah azhar yana raka'a biyu sai yayi baki wabda Abdul abdulkait yana musu bayanin musulunci har sai la'asar ta yi bai samu ya yi wannan nafilar ba to sai ya sallace ta bayan sallar la'asar na'am abu nu'aim alfadul ibn dukain eh, ibn ayman na'am na'am haddathani abi ayman kenan cewa ya ji aisha tana cewa na rantse da wanda ya ɗauki ransa wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar waɗannan raka'o'i biyu ba har sai da ya haɗu da Allah bai haɗu da Allah ba maɗaukakin sarki har sai da ya yi nauyi wajen yin sallah wato jikinsa ya yi nauyi baya yin sallah kamar da yanda yake yi na'am وكان يصلي كثيرا من من صلاته من صلاته قاعدا يا كسانشي yana yin sallah da yawa daga cikin sallarsa a zaune saboda nauyin jiki din da ya masa tana nufin raka'a biyu bayan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar waɗannan raka'o'i guda biyu baya sallatar su a cikin masallaci yusaqqila ala ummatihi saboda jin tsoron kada ya sanya nauyi ga al'ummarsa ya zamanto ya kara musu ta sallan nafila ya kasance yana son abin da duk zai sauka ya kasance yana son sauki a gare su ma dinnan masdariya ce ayi wa kana yuhibbu takhfif at-takhfifa anhu na'am مسدد ابن مسرهد يحيى القطان هشام شيني ابن عروة يتي بابانا عروة بن الزبير يا كرن من حديثي يتي عائشة تاتي يا كي دن يرؤواتا سند دن أسماؤني النبي صلى الله عليه وسلم بيبر سجدا بيو باين لأثر بقى وجينا a waje na da ɗai نعم التبوذكي عبد الواحد بن زياد الشيباني أبو إسحاق عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي عن أبيه دقى بابنسا عن عائشة قالت دقى عبد الرحمن ابن الأسود ابن الأسود ابن يزيد نعم النخعي دقى بابنسا دقى عائشة هاتان wala alaniya man raka'o'i guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi bai kasance yana barin su ba a boye ko a bayyane raka'a biyu kafin sallar asuba sune raka'atai Fajir. da raka'a biyu bayan la'asar قال حدثنا محمد بن عرعرة محمد بن عرعرة نعم قال حدثنا شعبة شعبة, شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق دقى أبو إسحاق وانا السبيعي ني وانشنكما الشيباني نعم نعم قال رأيت الأسود ناقى الأسود ومسروقا مسروق ابن الأجدع نعم شهد على عائشة سن شيدا واتو سن بعد الأباري دقى عائشة قال تشي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بيغشي با bai kasance yana zuwa mun ba a wata rana bayan la'asar face ya sallaci raka a biyu to wannan kunga aisha ta tabbatar da sallar raka a biyu bayan sallar la'asar don in aka gaya mata a sai ta inkari cewa umar umar bai sani a in aka ce mata umar yana hanawa sai ta ce to ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kullun zuwa waje na yake to amma kuma da aka akwai riwaya da ta zo da aka tura a tambaye ta wannan raka'a biyun da take yi da aka ce annabi sallallahu da take ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi me yasa yake yin su bayan kuma yana hana gashi Umar yana hanawa sai ta ce ku je ku tambayi Ummu Salama ita ta bani labari Ummu Salama sai ta ce eh wata ran annabi shine hadisin Quraysh din nan cewa waɗansu mutanen Abdul Qais sun zo suka shagaltar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ga yana a wato hadisin bukhari zai kawo shi yana sallah bayan sallar la'asar ya shigo da mata 'yan ansar tare da ummu salama da ya shigo sai koma gefe yana sallah sai akwai kuyangarta sai ta tura ta ce jiki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ki ce yaya naji kana hana yin sallah bayan la'asar kuma yanzu kai kana yi idan yayi idan yace miki a ki zauna ki zauna in yace miki tafi ki tafi ta je ta gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ishara kan ta zauna sai da da idan da sallah sai ya shi ba ta labari yace sai ya ce yabnata abi umayya hmm. ya kira ta da mahaifinta ya ke yar abu umayya gashi gashi wato mutanen abdulkais ne suka zo mun suka shagaltar da ni raka a biyu da muke bayan sallar asar shine yanzu na yi ta bayan sallar azhar shine yanzu na yi ta kuma sau ɗaya yayi to haka aka gaya ma aisha to amma wa'annan hadisai kun ga ta ce ya kasance yana yin su mm, bai taba shigowa ba mm. to waɗansu shine sai ya za a haɗa tsakanin wannan asali dai maganar kun ga aisha daga wajen ummu salama ta ji kuma ta tabbatar cewa bai taba shigowa ba sai yayi sallar nan ita ko ummu salama sai ta ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma idan mun in ta kuce mana mu ma za mu rama yace kada ku yi saboda haka sai waɗansu malamai ma suka ce wannan hadisin na aisha ba su aisha ta yi kuskure wajen riwayarsa mutsarib ne kamar yadda turmidi da al'asarar suka ce waɗansu kuma suka ce a'a aisha radiyallahu anha ta faɗi wannan haka yake wannan raka abin da ya tabbatar da su saboda ya kasance in yi sallah to kuma sai ya dawwama akan yin ta don haka yake al'adar sa annabi sallallahu alaihi wasallam in yi aiki to baya barinsa. in yi aiki baya barinsa. to amma wannan kaga akwai iskalin aka faɗa haka mm. wata ranar sallallahu alaihi wasallam ai ya ramar ka a fajir bayan hudowar rana mm. lokacin da suka yi bacci din mm. kafin su yi sallah azza sai da ya raka a tayil fajir to koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yin yana yin sallah raka'a biyu a matsayin ramuwa tun da ya taba rama raka'a ta kamar yanda ya rama ta azhar kaga bai yi ba to saboda haka wannan jawabin ba zai zamanto haka ba to waɗansu kuma sai suka tafi akan cewa a wannan abin da aisha ta ruwaito an shafi shi to amma ga shi ta faɗa a ƙarshen rayuwarsa cewa lokacin da jikinsa ya yi nauyi a kasance yana yi wato wannan eh, shi yasa a wajen misalik da dama Ibnu rajab ya kawo a cikin sharhin bukari watakila a wanda ya zaɓa amma akwai takallufi a kansa shine kan cewar bayan sallar abinda take nufi da cewa bayan la'asar wato yana yin sallah ba'dal asr tana nufin bayan shigar lokacin sallar la'asar ba bayan yin sallar la'asar din ba amma bayan sallar la'asar sau ɗaya kawai ya taɓa ramawa amma koyaushe in ya shigo wajenta tana nufin bayan bayan la'asar ai bayan shigar lokacin la'asar wannan tawili yana da wahala shi kuma ibn hajar ma sai ya ce ai sallolin da take nufi bai bar yin su ba na bayan azahar din ne sana ai takallufi ne gashi tana faɗa kiri-kiri a bayyane cewa duk lokacin da ya shigo bayan sallar azhar sai ya zo ya yi to Allah ai hal wannan yana daga wurare da suke da iskali a cikin wayar wannan hadisin a shi yasa Tirmidhi da Al-Asram su suka ce hadisin Aisha ba shi ne umda ba a wannan babin a tsaya a hadisin ummu salama kawai to annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya taɓa rama sallar la'asar a zafila bayan sallar la'asar amma ya hana ai kuma ita aisha da kanta hadisin zakwan ta ruwaito kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da wayan wa yanha anhuma wa yuwasil wa yanha anil wisal ya kasance yana sallah bayan la'asar kuma yana hana ai yana yin wisal kuma yana hana aiki to eh, zarcewa ba wisal zarcewa da azumi to wannan dai yana ɗaya daga cikin wurare wanda suke da iskali sosai a cikin wato hadith da in mutum yana so a watakila insha Allahu darasi mai zuwa za mu ƙara tahrir eh, tun da lokaci ya ƙure yi tahrir mu ga ajuwi ba daban-daban tunda malamai duk sun yi bakin kokarinsu su tsahawi su bai haƙi su shi ibn hajar da ibn rajab duk sun yi bakin kokarinsu su ga yadda za su yi jam'i tsakanin waɗannan riwayoyi والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده Muhammad نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين